Kalangu, studio Fondation Hirondelle Niger, sashen Hausa studio Kalangu Karpe biyar da minti talatin ga kanun labaru Rana ta goma a watan Zulhaj, kalandar musulmi ake sallar layya. wane halaye musulmi ya waje ba su ɗauka tsawon wato kwanakin nan goma na farko ga watan nan mai tsarki za ku ji amsar ta bakin allarama ali ben sala yaya mutum zai kiwata dabarsa har zuwa ranar layya jami'in ilibaji usman idi zai bamu amsa akan wannan wato magana Baza kolin kayan yaji a nan yame domin 'yan Nijar su yi amfani da kayan da 'yan Nijar suka sarrafa da kansu. Cooperative sarrafawa ta shirya da baza kolin a cikin wato rahoton musamman na yau za ku ji ɗaya daga matan da suka shirya da wannan baza kolin. Yau talata 21 ga watan Yuli 2020 masu sauraro barkamu da warhaka. Gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarin Eid al kibir ko kuma sallar layya ana sallar ce ta ne rana ta goma ga watan Zulhaj kalandar addinin musulunci da ke somawa gobe idan Allah ya kai rai wani hali ne musulmi ya kamata ya tunkara a tsawon kwanakin nan goma na farkon wannan wata mai tsarki alarama Ali Ben Sala ta wayar talfo ya ma Musa san karin bayani. An buƙace mu da yin azumi waɗannan kwanaki goma game da kwana na tara zai kasance rabin yini da dawa daga idi sai a buɗe baki har da akwai dama da wani naman ragon da aka yi layya da sunan Allah. Daga cikin waɗannan kwanaki goma akwai kwana na tara ranar arfa domin ladata kasance an raba ta tare da mahajjata da waɗanda ba su da halin zuwa makka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan rana ta azumi ta wuce shekara biyu na zunubi shekara guda da ta wuce da kuma shekara guda guda mai zuwa a matsayin wani jalalu tsan waɗannan kwanaki goma. Haka akwai batun ambato Ubangiji a kodayaushe da rabawa tare da juna da ba da sadaka da ziyartar mara lafiya kuma idan aka shiga halin tsarkaka a matsayin mahajjaci ba a yanke akafe ba a sa turare ba a yanke gashi kafin yanke ragon mu an buƙace mu kada mu yanke akaifa kada mu yanke gashin mu kamar dai waɗanda ke cikin yanayin haji. Al'ummar musulmi ta ƙasar Nijar Nijar na kimce-kimcen sallah ce El Kibir ko kuma sallar layya mako mai zuwa. Mabiya bayan addinin Musulunci da dama har sun sayi ragonsu na layya domin sadakar da shi a ranar. To wai yaya ya kamata a kiwata dabbar har zuwa ranar layya? Usman Idi jami'i a ma'aikatar Ilibaji shiya ta uku a nan birnin Yamme ya ba da amsa ga fasarar kalamun nasa. kan na achète un mutum da tafaski. idan aka sayi ragon layya ana tunanin cewa rago ne da ke amsa dukkan sharuɗan layya ma'ana yana da nama sosai da kitse idan kuka sayi shi sati biyu ba ku iya sa shi yayi naman da ba ya da ba ku kuma maida shi mai kiba sosai da kuma kitse cikin sati biyu kenan duk abin da za ku yi sai dai rike shi har zuwa ranar ƙarshe kenan kada ku damu kanku da sayan hatsi sayan sinadarin ƙiba kamar birshi dusar alkama kawai ciyawa da ruwa ruwa sun isa wajen kiwo na sati biyu da suka rage wasu sati guda wasu kuma kwana biyar amma idan kuka dame shi da dusa sauran abincin gida gaskiya kuna iya rasa shi idan ya faɗi rashin lafiya zawo ne ko gudanawa abinda za ku yi sai ku nemi kunnuwan kuka Ɗan ƙasar Nijar ɗin nan Abdullahi Muhammadu shine sabon sakataren zartarwa na kwamitin ƙasa da ƙasa ga batun kokowa da fari a yankin Sahel Seals. Babban taro aji na goma sha tara na shugabannin ƙasashe mamba na wannan tsangayar su suka zaɓe shi a yayin da aka gudanar da wannan taro wato ajiya ta hanyar bidiyo wato haka dai majallar ƙasa ta Sahel ta wallafa. A satin da ya shuɗe ne aka saka usul ɗin tsarin jiha na ƙarfafa kulawa da zamantakewa kyaukyawa a cikin karkarun da ke iyakar Nijar da Chadi, Reko, Sok. Wato gurin wannan furojen dai shine kyautata yanayin cimaka da ciyarwa a cikin karkaru masu rauni. wakilin mu sai karim ya tuntubi jagoran consortium reshen niger garba yaye isa ga amsar da ya bayar Yankuna ne waɗanda yawanci ake samun tashe-tashen hankali na ƙabilu da na makamai haka kuma yankuna ne da ake samun shige da ficen matasa zuwa neman abin da za su tallafa wa iyalai kuma yankuna ne da masu hannu da shuni suke a shirye domin rakiyar ƙungiyoyi da ke taimakawa waɗannan al'ummomi domin ƙara kyautata jin daɗin zaman rayuwarsu wanda abin ya shafa su ne na farko iyalai matalauta su kasance makiyaya manoma ko matafiya duk waɗanda suka shafi ƙungiyoyi gungun gungun matasa da ke kare 'yancin matasa da mata da za su ƙoƙarin rakiya domin taimaka musu wajen tabbatar da 'yancinsu da kuma gina zaman lafiya da tsaron abinci mai karko cikin waɗannan yankuna idan aka duba dukkan ayyuka a Nijar da Burkina Faso yana kewayen kuɗin euro miliyan goma sha biyu game da yankin Agadas kawai yana kewayen kusan miliyan biyu da 'yan kai. Daga yankin Abzin bari mu tattaka yankin Dandawa ana gudanar da sau sauyin tsohon lasisin tuki a mayar da shi na zamani samfarin biometric a gaya cikin jihar doso domin tabbatar da kyaukyawan tsarin tafiyar da aikin harabar ma'aikatar sufuri ta gundumar ta ɗau matakai domin rigakayin duk wani cunkoso kuma ya kasance an kaucewa ma'aikatan bariki barin harabobinsu domin su je yin wannan neman lasisin hamidu muhammed daraktan ma'aikatar sufuri ta gaya ya ma wakilin mu fadal adu karin bayani a kai ya dimon. Akwai jama'a da dama don haka ba za mu iya biyan bukatar kowa ba a cikin wuni daya Saboda hakan ne muka shimfiɗa wani tsari na rawaita jerin sunayen waɗanda suka hallara. Mutanen da suka zo yau suna rubuta sunayensu kan jeri guda. Akwai masu zuwa su kwashe wuni kuma su koma ba tare da sun samu biyan bukata ba. Saboda kaucewa duk wani rishin jituwa muna yin jerin sunayen ma'aikata don kar su baro aikinsu da cewar sun yi je ne domin su yi sabon lasisi. don haka ne muke ba su ranakun asabar da lahadi bayan mun rubuta sunansu su dawo ta hakan kowane ma'aikaci zai tsaya a wurin aikinsa a fuskar malaman ba da karatun firamare da 'yan kwantarage da yake su suna cikin hutu kenan suna da isassun lokaci kar su zo su ƙara yawan shirin sunayen ma'aikatan da aka rubuta asabar da lahadi shi yasa muke rawaita shirin sunaye don kaucewa duk wani bacin rai takuba shi kenan an saka wannan kalmar ce general pascal facon ya yi a gaban sojojin kasar mali fama da kuma dakarun musamman na kasar faransa da na estoni a yayin bukin saka girkin rundunar tax force ta kuba ranar laraba da ta shuɗe a garin gawo arewacin kasar mali haka rawaitar sanarwar rundunar sojan faransa barkan ta bayyana tax force ta kuba daga ranar wato cibiyar harabar tata ta kasance a garin gawo an aza mata yaunin bada shawari taimakawa rakiya da gurmazan da wato sojojin rundunonin mali suke yi haka zalika domin su yi kokowa da gungun-gungun wato 'yan ta'adda da ke shimfiɗar iyakokin uku. Wata tawagar Majalisar Dokoki ta ƙasar Nijar a jiya ta kai rangadi a garin Hilinge cikin jihar Tilabiri. Manufar ita ce yin raskonar bisa ga yanayin allobar coronavirus tare da kwamitin gundumar mai kokowa da cutar ɗan majalisa Masani Korone. Yama wakilinmu Abdullahi Bakasa karin bayani inda ya ce. da muka zo na farko kwamiti wanda ke kulawa da haraka coronavirus ya tabare mu a cikin zauren taro na prefecture din filange suka ba mu bayanin tun da wannan ciwo ya shigo Nijar, menene suka yi mu kuma muka ba su bayanin da ciwon nan mutane suna ganin kamar babu shi muka ce musu a'a ciwon nan akwai shi don saboda malaman da annan tare da mu da sarakuna da meru, kowa ya san da wannan ciwon ba karya bane akwai shi bayan wannan muka je likita muka ba da taimako na bavette da sabuni saboda cikin likita duka in ka zo ko ina ne yau sai ka sa bavette saboda in ka zo ganin wani ne in ma ka zo baka da lahiya ne in kuma ka zo rika ne dole sai ka sa bavette shine yasa muka bada saboda a taimaka ma wanda ba su da abin sai kuma bari mu ga yanda yanayin wato cutar ta coronavirus ta kasance a ƙasar Niger A jiya a ƙasar Nijar an samu sabon halin kamuwa da cutar coronavirus da aka shigo da shi daga ƙasar waje a cikin mutum goma sha uku da aka wagwaji a rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiyar al'umma zuwa ranar yau cikin marasa lafiya tara da aka wagwaji da. biyar suka bulu da cutar dubu da goma sha hudu sun warke marasa lafiya 22 na cikin jinya kuma mutum 69 sun mace game da wannan cutar a sanarwar guda. Barka dan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawon nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki. sannan kuma yana da matsalar lumfashi waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka ɗan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani, kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Albarkacin shirye-shiryen sallar mako mai zuwa cooperative mai lakanin sarrafawa ta mata manoma a yanzu haka suna gudanar da kasuwar baza koli kayan wato ya yazuzzuka a nan yame. Madam Yakuba Ramatu wada ta tsara baza kolin kuma mamba ce ta kamfanin cooperative ɗin sarrafawa ta ma adama dawaki ƙarin bayani ga zubin firar su. Saboda abu biyu zuwa uku ne muka shirya wannan kasuwar baje kolin na farko mu nuna wa mata abinda mace za ta yi a wannan zamanin da muke ciki babu yayin zaman kashe wando mata su tashi su yi aiki na farkon kenan na biyu mu nuna cewa ba mu zuwa sayan kayayyakin kasashen waje kayayyakinmu ne da muka noma su muka sarrafa su kuma mun san daga ina suka fito cewa kasar mu lafiyayyen abinci ne muke ci na uku tallafawa talauci har muna zuwa neman kayan waje gwanda mu yi shi a nan mu taimaka wa juna tunda mu duka mu mun san talaucin nan da muke ciki sai mun haɗa hannu da hannu muke yaƙe shi ruhuna nawa ne kuka yi don girka wannan baje kolin wai shin mata nawa ne suka halarta Rumfa sittin ne muka girka, mata fiye da sittin muka samu, har babu inda za mu sa sauran sabilin karamcin wurin. Yaya kuka tsara wannan gasar? Gasar mun shirya ta ne don mu ziga mata su yi kishin juna su yi aiki mai kyau. In kin ga ana tuka tuwo na aka ce nawa ya fi naki daɗi gaban nan kin gyara naki don ya fi nawa daɗi. Shi yasa muka shirya shi mun ji daɗi 'yan bayan mu su bi sawun Ko za ku iya zayyana mana ka'idodin da ya kamata mace ta cika don shiga wannan baje kolin? babu wani ka'idodi da muka sa mu dai har ya zamanto mace ce kike kina cikin kungiyar mu mai suna sarrafawa kina biyan cikaron da ake yi yadda ya kamata kina aiki kuma mun san yadda aikin ki yake su ne muka tara anan kenan yaya kuke ganin wannan bashi kolin wallahi na ji daɗi yau watanni uku kenan da muke cikin kurkuku dole in ce kurkuku kowa ya san da cewa komi ya tsaya cak dalilin cutar nan ba mu da dala biyu balle ma dala uku yau mun fito ne mu fiddo kayayyakin mu ganin mi Allah zai ba mu. wannan ma ya ishe mu babban farha ce gare mu gashi kuma mun ga juna mun haɗu wannan babban kokari ne za mu kuma samu kaɗan da za mu ƙara yara na buƙatar rago lai yake nan tafe babu abin da ya fi hakan daɗi zaɓi. Me yasa kuka zaɓi yajin miya? Abin da ya sa muka zaɓi yajin nan layya ce kenan tafe. Layya kuma in ta zo kowa na amfani ne da yaji tanka, yajin gumba da dai sauransu. Yaji iri-iri ne muka kawo nan. Ku rike da cewa ranar 15 ga watan Yuli 2020 ne aka soma wannan baza koli a nan yame kuma zai kwashe kwanaki 15 sha biyar. A madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina kuɗan badan da Arlit Malam Mamman ke muku salama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu huta lafiya.